Bonjour, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. kila la paix de avec vous. Amincin Allah ya tabbata a gare ku. ‘Yan uwa, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa cikin tashar mu mai albarka wato makaranta TV, YouTube channel, tasha ce wanda aka ƙirƙiro ta musamman don ta karantar da Faransanci ga al'umma. To idan kai farkon zuwa ne a cikin wannan tashar ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar subscribe sannan ka ƙara danna ƙararrawa sai ka ɗauki zaɓin sama wato al ta haka ne duk darasin da ka ɗora ba zai wuce ka ba insha Allah ɗan uwa duk abin da da ya shige maka duhu a karatu bayan ka yi ka taɓa ka bari ko kuma yanzu kana son ka koya to ka yi ƙoƙari ka danna subscribe kada a barka a baya za mu fara darasinmu kamar yadda muka saba K est égal à K. K an ƙara masa a ya zama K. Ka est égal à E. K. est égal à e, K. K est égal I. Ki. K an a masa i ya zama ki. K est égal O. Ko. Ka an ƙara masa o za su zamo ko ka etugal i ki ka an ƙara masa i zai zama ki gashi akwai wasu kalmomi wanda ana amfani da su a faransanci gashi nan asituwa asituwa ba lallai sai ka ɗauki a e da d da s ɗin ba wani pronounce asituwa asituwa asituwa zauna kai aseye aseye vous, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous, ku zauna ku, nan asituwa kana magana da wani kenan, asituwa zauna kai, asseyez-vous, ku zauna ku. ku zauna ku install tuwa nan za ku yi a takardar mu wajen ya ɗanyi matsi to watakila rubutun zai zuwa zai zo ƙanana muna masu ba ku hankuri install tuwa install tuwa wato ka daidaita kenan ka daidaita kamar ka gyara zaman ka da kyau ko mutum ya zo maka a gidanka in kamar mutum ne baƙo ka karrama shi ɗin ba za ka yi amfani da asiyatuwa ɗin ba asituwa tana nufin kamar yaro ne ɗan ƙarami ko kuma wanda kun saba da shi sosai shine za ka iya ce mai asituwa amma wanda ka gayyace shi gidanka ko kuma yana da ɗan girma ko wanda ba ku sani ba za ka iya ce mai install tuwa ka daidaita kai installez-vous installez-vous ku daidaita ku ku daidaita ku daidaita wato mutane da dama kenan to sannan akwai wani abu da nake so in ɗan faɗa mana faransanci yana da wani abu yanzu kaman nan vu ana nufin mutane da dama a saye vu amma kuma game da wanda baka san shi ba ba ku saba da shi sosai ba ko kuma a ce kun saba ka san shi kun tashi tare amma kana so ka girmama shi kada ka ce mai asituwa za ka ce mai aseyevu aseyevu ka girmama shi kenan ita vu tana nufin mutane da dama amma idan kana so ka girmama mutum za ka yi amfani da ita ne a duk lokacin da kace ma mutum a siye shi ita bu duk inda ka sata cikin kalmanka wato ka girmimi mutum ɗin kuma ya san cewa lallai wannan mutum yana jin faransai kuma ya san yadda ake karrama mutum a situwa za ka fara kamar yaronka ɗan ƙarami haka dai a gida da sauransu za ka yi amfani da a situwa amma wani babba ne kana so ka ce ya zauna za ka ce asyevu asyevu in kuma mutane da dama ma hakan ne za ka faɗa musu asyevu ku zauna amma shi ɗaya ne ma kana so ka girmama shi ka yi amfani da asyevu kuma insha Allahu darasin min mai zuwa da idan Allah idan Allah ya ba mu izini za mu yi darasi kan. inda za ka yi amfani da vu da tuwa ɗin wajen amfanin da inda ya kamata a sa su shine za mu yi darasin mu a kai to yan uwa kada a manta da alamar like don tana ba mu ƙarfin gwiwa sosai kuma tana nuna mana cewa kuna jin daɗin abubuwan da muke yi Allah ya sa ana amfana da abubuwan da muke karantarwa a wannan tashar Allah ya ɗaukaki wannan tashar ta ci gaba ta amfani al'umma to idan kai farko ne kada ka manta da alamar like da subscribe sannan ka ƙara danna kan ƙararrawa za ta fito zabi uku sai ka ɗauki zabin farko ta haka ne duk darasin da aka ɗura ba zai wuce ka ba insha Allah muna muku au revoir au prochain cours sai wani darasi Allah ya haɗa mu cikin alkhairi amin